yanzu don Allah in ka je lahira ka soki sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da wa za ku yi shari'a ne ka? sunnar manzan Allah ta waye ta sace yanzu to in ka soke ta in ka je lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo ne hadisi ka ce bai maka ba sai kuka je lahira da wa za ku yi shari'a yanzu ka isa ka tsaya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lahira a ce manzon Allah ya ce na ce kai kuma ka ce ba daidai bane ka ce kayan bola ne irin waɗannan mutane masu alkyabba wai su malamai ai alkyabba ba ita ce malanta ba wallahi duk malantan mutum in ba zai girmama hadisin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam dan bola ne ba malami bane da wani kaji shi zai ce kaza kaza bid'a ne duk wanda suke tahajjud bid'a ne duk wanda yanzu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi bid'a wannan sunna ce ba wanda Umar dan Khattab ya sa ta ta zama sabita kuma har ya bar duniya yana yi kuma dukkan sahabbai da suke tare ba mutumin da ya masa inkari ko mutum daya don haka ijma'in sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanzu yan bid'a ne su kake nufi tarawih bid'a ne in dai za a yi jam'i bid'a ne kawai saboda bakin ka yana da dadin ya dana Allah ya kiyaye wallahi idan mutum bai iya wa bakinsa ba zai je shari'a da Allah akan wannan abin wannan ayar ta ce ya sudduna an sabilillah ga hanyar Allah suna hana mutane kuma suna ta confusing mutane ga abun da aka yi bayani min ba'di ma bayyana hulin nasi fil kitab Allah ya gama bayani mutane sun gane amma mutum yanzu yana karkatar da mutane wa yabghuna ha'i waja kuma yana so yana so hanyar Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta karkata ta bi ta ra'ayinsa ulaika fi dalalin ba'id Allah ya ce waɗannan suna cikin bata mai nisa Allah ka tsere da mu akan wannan bata Allah ka cire da mu akan tafarki madaidaici abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh